Gargaɗi mai gina ramin mugunta. To, gargaɗi mai gina ramin mugunta. Ni dai tsoro na Allah sarki kan nan tsoro na ramin mugunta. Gargaɗi mai gina ramin cikin wannan rahoto kuma za ku ji cewar a wani tsoho ne ɗan shekara a saba'in da ɗaya aka kama shi da laifin yana aikata lalata da kuma ɓatawa wata yarinya 'yan shekara goma sha uku rayuwarta a unguwar galdimari da ke can jihar gombe shi dai wannan tsoho kamar inda aka tattauna da shi ya daɗe yana bibiyar wannan yarinyar kamar inda ta bayyana lokacin da ake tattauna da ita da manema labarai yarinyar ta ce duk lokacin da aka aike ta zuwa kasuwa ta je ta siyo masara a wannan dattijan yana binta kuma ya ɗauki kuɗi kamar naira dubu ɗaya ya bata kuma ita ta ma tabbatar da cewar ko kuɗin da ake aikenta ya ta so masara baya kaiwa dubu ɗaya amma wannan dattijo kuma yana ɗaukan naira dubu ɗaya ya bata da haka dai ya ja ra'ayin ita wannan karamar yarinya inda har ya haɗa wani siddabaru wato wani abu da ake kira laya a yi mata alkawarin cewar wannan layar layar ɓata ce idan har ta karɓi wannan laya za ta iya ɗaukan kaya a ko'ina ne ba tare da an ganta ba kuma haka wannan yarinya ta karɓi wannan laya ta fara gwadawa gurin masu zuwa inda take zuwa tana siyan masara ta fara zuwa tana ɗebo masara kuma ba sa ganinta har ya kasance cewar ta ci gaba da wannan tsari na da suke da wannan dattijo daga nan ne kuma dattijan bayan wannan bukata tasa ta biya kuma ya, ya, dinga aikata lalata da ita wannan karamar yarinyar a takaice dai yanzu ya riga ya lalata mata rayuwa bari zai ce ta haƙun ba shakka kowa ke gina ramin mugunta mai gina yanzu ka dai wannan dattijo an riga an kama shi inda aka tsare shi a babban ofishin a 'yan sanda na binciken manyan laifuka da ke jihar gombe domin a gudanar da bincike amma ya ma riga ya amsa laifinsa ganin cewar ya yi lalata da wannan yarinyar kuma ya riga ya sa ta a cikin wani hali na a sata tunda ya riga ya haɗa mata layar bata kuma ya bata a matsayinsa na wanda ya yi jika da ita ba tare da ya yi tunanin cewar me zai je ya ba a yanzu haka dai 'yan sanda sun ce da zarar sun tattara bayanai za su gurfanar da